zan zo na yanda aka saka withdraw din nan so bayan na zo wajen so zan sa amount nan na kuɗin da nake so in cire so kamar yadda kuke gani 40 dubu arba'in da ɗari ah, so dubu arba'in da ɗari withdraw now Hi guys and welcome back to my channel. A wannan bidiyon na zo muku da wani update the yadda za ku na iya making kuɗi a online a cikin wayanku wanda wannan update da na kawo muku ya bambanta da sauran wanda nake kawo muku wanda wannan za ka iya samun kuɗi a cikin sa kai investing ko da baka da ko sisi za ka iya investing a cikin wannan platform ɗin da na kawo muku. a wannan bidiyon wanda kamar yadda nuna muku a farkon wannan bidiyon na yi making naira dubu arba'in da ɗari biyu so idan gobe yana cikin wannan bidiyon don nuna muku kuma yana za ku yi making wannan kuɗin har sama da haka ma abin da kai kamar kake da buƙata domin ka fara samun kuɗi a cikin wannan platform da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon shine ka tsaya kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe ka fahimci komai yanda yake amma kafin nan akwai link da na ajiye muku wanda suke yin magana suna so ana kawo musu update ire-iren wayannan akwai link da na akwai group da na buɗe na whatsapp su don in ajiye muku link na wannan group a description ko kuma ku duba comment a ko kuma ku duba comment za ku ga link na wannan group ɗin za ku shiga ku join wanda a nan zan na kawo muku sauran wasu update da dai duk wani abubuwan da ya kamata dai so kafin mu bada bidiyon da ina roƙon ku da ku danna mun alamar subscribe sannan ku yi like ma wannan bidiyon ku yi sharing ɗinsa domin ƴan uwa da yawa su amfana so bayan ka danna link ɗin wanda akwai link a description na wannan video ko kuma ka duba comment section na farko zan aje muku link na wannan platform so bayan ka zo nan wajen na farko din nan a nan za ka saka wayan wayanka so za ka cire ziran farko like kamar na ransa na yi haka so za ka cire ziran farko bayan ka cire ziran farko za ka saka wayan wayanka guda goma a nan wajen za ka saka password ɗinka password ɗin da kake so bayan ka saka password a nan wajen kuma za shi ne da aka saka please enter code so wannan code ɗin da kuke gani gashi nan 9191 ɗin nan shi za ka saka a wajen so ban san naka me da suna maka ba amma wannan code ɗin da yake gefen shi da aka saka a wajen so kana after ka gama saka code ɗin za ka wuce so yayi nan wajen da aka saka invite code ɗin nan shi kuma wannan wannan code ɗin da kuke gani code ɗin invitation code ɗina shi da ku saka a wajen so bayan ka saka automatically ka gama saka code ka danna register ɗin nan so ni already akwai account na nake da shi na yi login akan account dina so bayan ya bude maka kamar haka zai gwada maka wannan features to nan ga telegram link din su nan telegram channel din su da ka shiga ka join na telegram din su ga kuma official group din su shi ma duka wancan channel din su ne wannan kuma group din su ne wanda a can za ku na ganin update din da suke a can telegram ɗinsu da kuma group ɗin wannan platform ɗin a can za na ganin za ku na ganin a kalan update ɗin da suke da kuma irin mutanen da suke cire kuɗi a cikin wannan platform ɗin so za ka iya join so kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu a balance ɗina akwai dubu arba'in da ɗari biyu wanda kana yin sign up automatically za su ba baka kyautar naira ɗari biyu a cikin wannan platform ɗin so wannan platform ya zo da tsari mai kyau so kamar yadda kuke gani idan muka shigo na farko ga nan investment links din nan su ga shi na level 1 za ka iya investing ko da baka da ko cc ga shi nan daily income ɗinsa naira ashirin ne kamar yadda kuke gani ga shi nan ɗan jan nan za ka yi kwana ɗari uku da tamanin kana wannan daily naira ashirin ne so ko da baka da kuɗi kaga zaka iya wannan a ciki zaka iya making kuɗi a cikin wannan platform ɗin so sai nan wajen level 2 ɗin nan shi kuma zaka yi investing 3000 idan ka saka dubu uku gashi nan kullum za ka yi making naira ɗari biyu so kun gani ga nan kuma idan ka saka 6000 kullum kullum ka na making naira ɗari hudu ga nan na 10000 thousand dubu goma kullum ka na cire naira ɗari bakwai da sittin da tara wanda minimum withdrawal na a cikin wannan platform ɗin naira ɗari biyar ne so kun ga kenan duk wanda ko da na 3000 thousand ɗin ka siya ba zai wannan ba saboda kun ga ah, kwana uku ka actually eh, 500 eh, minimum 500 eh, ne ake cirewa wanda daily withdrawal ne so ɗaya ake withdraw a rana ɗaya a cikin wannan platform wanda yawanci platform haka suke so ɗaya ake withdraw a ciki minimum ɗinsa ɗari biyar ne so kamar yadda kuke gani zaka zo a nan ka zaɓi duk product ɗin da kake ga yafi maka so yanda za ka yi shi ne a nan ga yanda aka saka recharge ɗin nan so za ka taɓa shi yanda za ka yi adin kuɗi su bayan ka zo wajen recharge ga shi nan yanda yanda da suke ce maka minimum recharge naira dubu uku ne ba a saka kuɗi kasa da dubu uku so bayan ka yi selecting so mun yi selecting na 4000 wanda kamar yadda kuke gani a balance ina akwai yanzu haka naira dubu arba'in da ɗari biyu wanda ya saka a ciki so bayan ka saka nan za ka zaɓi select payment method ne so ka gani so recharge now aka danna recharge now kamar da kuke gani za mu jira ya gama wannan so bayan ya kawo maka kamar da kuke gani gashi nan so yanzu zaka yi copy na wannan account number din zaka je ka tura 3000 a cikin wannan account number din bayan ka saka su kuma za su sa maka wannan dinka a cikin account ɗinka ah, gashi nan this account is valid for one time so kar ka yi tura kuɗi kai dubi wannan na tura kuɗi a cikin wannan account ɗin sabida so ɗaya ake so ɗaya one time ne one time ne fa a account number din ana tura kuɗi so ɗaya yayi expire sai dai awa ka wani idan kana so ka sake saka wani kuɗin kar ka sake making transfer akan wannan account number din ga bank name din nan gashi nan ga sunan a bank name sunan bankin fa ga kuma sunan account number din nan gashi nan so zaka gani zaka je ka yi transfer cikin zaka yi transfer ma wannan account kana yin transfer su kuma za su maka recharging na kuɗinka a cikin balance ɗinka sun gane yi. to bayan sun sa maka kawai za ka zo nan wajen ka zaɓi product ɗin da kake so ka yi investing a kansa za ka investing a kan duk product ɗin da kake so a kullum za ka na making income so idan muka dawo nan wajen da aka saka tax ɗin nan kuma nan wajen kuma kamar da kuke gani gashi nan a invitation ga link ɗin nan a sama so duk mutum ɗaya idan ka gayyata ya buɗe account ya yi duk mutum ɗaya idan ka gayyata za a baka 1000 ne a cikin wannan platform ɗin gashi nan reward completion this mission naira dubu ɗaya ne duk mutum ɗaya idan ka gayyata kaga wanda ko da baka wannan ba idan ka gayyaci mutane da yawa za ka samu kuɗi a ciki to ko da baka da kuɗin da zaka da zaka iya samun kuɗi a cikin wannan platform ɗin duk mutum ɗaya idan ka gayyata zaka samu kaga idan ka gayyaci mutum goma kana da 10000 kenan haka in muka dawo wajen team ɗin nan su da wannan su da yake sabon account ne na buɗe ba ko mutum ɗaya a nan wajen so a nan wajen zaka na ganin da income ɗinka da mutanen da ka gaita, da dai sauran wasu abubuwa na so nan wajen idan muka dawo wajen my ɗin nan so a nan wajen da ka zo ka saita ga shi nan yanayin da aka saka withdrawal account a nan za ka saita account ɗin da zaka na cire kuɗinka nan za ka sa sunan ka so bari mu sa ku gani um, so kamar yadda kuke gani nan ka zo ka zaɓi banki so ga bankuna nan ga access eco bank so bari mu duba wani wallet uh, ko ofe so na duba shi so kun gani gashi nan na sa fanfe so an nan saka fanfe account dina uh, so gashi nan nan na saka fanfe account ina wanda anan nan na cire kuɗi na gashi nan so gashi nan nan kuma ga dan instruction please be sure to fill in the correct bank suna magana akan ka tabbatar ka saka wannan detail din bankin ka daidai da daidai kar ka je ka saka loan ko ka saka detail ɗin wani ko wajen account number ɗin ka je ka saka na wani so ka tsaya ka duba ka tabbatar da account number ɗin ka saka detail ɗin ka ne komai da komai kun gane ai ah, so eh, za mu danna save wanda a shi yanzu na cire kuɗi na already yanzu na saita account na na cire kuɗi na a cikinsa so ga nan inda ka saka download app kuma za ka iya downloading na app ɗinsu so idan kana so kana shiga cikin sauƙi zaka iya din na app su baka so kana shiga ta cikin a wannan so bayan ka gama wannan ɗin kudin ka misali idan kana so ka withdraw a ciki so zaka zo nan yanda aka saka withdraw ɗin nan kamar yadda kuke gani bayan ka zo nan wajen da aka saka withdraw ɗin nan zaka saka amount ɗin da kake so ka withdraw so kamar yadda kuke gani gashi nan ma sun sa minimum withdrawal amount is 500 naira wanda ɗari biyar ne kuma wanda sign off na farko idan kai sign off a ciki za su baka kyautar naira ɗari biyu kun gane kana yin sign off za su baka kyautar naira ɗari biyu don ka fita link na na ajiye muku so a nan wajen kuma gashi na aka ce withdrawal time is from 9 daga kan karfe tara zuwa karfe biyar na yamma everyday ake withdraw so idan ka wuce wannan time ɗin ah, idan ka wuce wannan time ɗin sai dai ka jira gobe so daga kan karfe tara ne zuwa karfe biyar ake cire kuɗi a cikin wannan platform ɗin so idan za ka cire sai ka wannan idan muka dawo home ɗin kuma kamar yadda kuke gani ga su nan da dama ga wannan level 2 level 4 so duk wanda dai kake ga ya fi maka za ka iya zuwa ka yi investing a kansa kamar yadda kuke gani ga su nan dubu ɗari tara ɗari shida ɗari uku da dai sauransu ne gashi nan kowanne kuma ga income ɗin da zaka samu a ƙasansa kamar yadda kuke gani gashi kowanne da income ɗin da zaka samu a ƙasansa so zaka duba wanda zaka iya ka yi making wannan a kansa but amma this is not a financial advice ka saka abinda ko da ka yi losing ɗinsa normal ne kar ka kar ka ji ban bam mu mutum shawarar ko ya je ya aro kuɗi a wajen wani ko na bai zo ya investing last last kuma ya zo ya wannan ya zo ya ji wannan so kamar yadda kuka sani dai platform dai da wuri mutum ake shiga so idan kana da ra'ayi kana ga za ka yi ka shiga da wuri ka fita da wuri so abin da ya sa wasu ake wannan din su mutum da ya ce ba zai shiga ba sai ya ga wani ya samu sai ya ga wani ya samu a in dai kana da ra'ayi akai ka shiga da wuri ka saka abin da in ka yi losing ɗin sama normal normal ne kun gane ai sai ka shiga da wuri kuma domin kai ma ka fita da wuri wanda akwai group da na buɗe muku a ga wanda suke magana akan suna so ana kawo musu irin wannan update ne akwai group da na buɗe wanda zan na kawo muku eh, irin wannan platform ɗin haka wanda ake making kuɗi a cikin su so za ku idan ku duba description na wannan video akwai link na wannan group din na WhatsApp group za ku iya join a cikin wannan group wanda duk dan na gaya muku ko me yake na da time ɗin da ya kamata mutum ya saka kuɗi da time ɗin da mutum ya kamata ya cire kuɗinsa zan na muku highlighting in ma na ga alamun ko suna shirye-shiryen fecewa ko wani abu zan muku highlighting akwai group ɗin yana description na wannan bidiyon za ku iya zuwa ku yi join na group ɗin